من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين من roƙon الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya karɓa أيكم من الخير تدا فرتا من gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya tsara mana imani da da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah za mu tashi a qabulu riwayat al khawarij fil hadith ko a shin malamai magabata suna karɓar riwayoyin hadisai da khawarijawa suke ruwaitowa imana dan suka ruwaito hadisi suka ce sun je hadisin nan daga manzon Allah an samo shi daga manzon Allah su ma suka ruwaito ana karba mun san dai a sahabai babu khawarij amma in wani ya danganta yace ce ya ji daga sahabi ya ji daga wani ya ji daga wani ya ji daga manzon Allah ana karɓar riwayan hadisin shi qala abu daud abu daud yace laysa fi ahli al-ahwa'i asahhu hadithan min al-khawarij yace dukkan dukkan kungiyoyin nan wato na son zuciyan nan babu wanda ya fi ingancin hadisi irin khawarijawa saboda haka bangaren don ba sa karya ku rika fahimtar principle din su karya dan wuta ne duk wanda ya karya a wajen su kafiri ne saboda haka ba su a karan kansu ba za su yi karya ba ta za a yi annabi ina fata an gane ko a wajen karban hadisi ana karban hadisi to wannan baya nuna cewa aqidan sun tana da kyau ina fata an gane dan shi a shi bai ma ruwaitowa daga Maman zan Allah daga sahaban ma dukkan su kafurai ne a wajen shi ko ba haka ba dan shi'a su suna ruwaitowa ne daga limaman su ne kawai abinda limaman su suka kirkiro musu amma kawari based on gina su da suka yi a kan cewa duk mai aikata babban zunubi kafiri ne kuma dan wuta ne kuma zai dawama a wuta saboda haka ƙarya yana da cikin kaba'irai ko ba haka ba to shi ba zai yi ƙarya ga karan kanshi ba ta ya za a yi ma annabi to a duk cikin ƙungiyoyin nan wanda ba na ahlus sunna ba ƙungiyoyin bid'a wanda suke bin son zuciya babu wanda ya fi ingancin hadisi a cikin ƙungiyoyin fa irin hawari? thumma zakara imran ibn hassan sai ya ambaci irin su imran dan hassan da aba hassan al eh, ana karban hadisan su ka duba tarihul islam littafin nan mai suna tarihul islam shafi na hamsin da tamanin da ɗaya da kuma zuwa ɗari da kuma shafi na ɗari da goma sha biyar wa kana imranu shi imran din nan tazawwaja imra'atan min al-khawarij shi Imranu din nan sunna ne amma sai ya auri wata mace daga khawarijawa fa kallamuhu fiya sai aka ce masa raba kallahu, sai ya zai ka ɗauko mace kuma cikin yan khawarij yan tafsir fa zama annahu yarudduha ila sunnati wal jama'a sai shi ai insha Allah zai converting inta zai kokari ya juya ta ta zamanto ahlus sunnati wal jama'a fa adallat wa dhahabat bihi ita ne kuma ta badda shi ta juya shi din ina ko yawa abun sai a hankali yawa yanzu kamar mu mutai aure kirista zalla kawai ya ce ai insha Allah insha Allah zai rika mata wa'azi ya rika kiransa zuwa ga musulunci shi fa bai da ilimin abinda za ku gane kenan bai da ilimin ya kira ka din bai da ilimin da zai convincing nata wataƙila itan ta fi shi ilimin zamani ma da na boko ta fi shi ilimin zamani da na boko wataƙila wata lauya ce wataƙila wata banka ce wataƙila wata ma eh, eh, commissioner ce mutum ya yi tsarar ya je ya aure ta ce insha Allah zai juya ta da shi da itan he ka rasa wane ne mai yi ma wani wa'azi amma sai ce zai juya ta can ka ga gida ya taɓarɓar haka za ka samu sai ka ga wani sa'i ta ja yaran shi in ba in ma bai samu nasarar juya kan ba ko ba ta samu nasara ta mai tasiri ba sai ta ja ƴaƴansu waɗansu yana gani yana ji ina fata an gane ko wannan shine to za ka ga sometimes yan uwa suna da irin wannan din sai su aure an bid'a su ce insha Allah za su juya shi ai za mu saka islamiyya ai za mu sa anan take ba ta alu sunnan ma yar islamiyyan da ta dama ta zaukin maya aka kare da ita a waɗansu ɗabi'u da halaye in eh, kana ganin mahaddaci ce in ta shigo gida haka ajiye qur'ani ku ta artabu kawai tayar ma da hankali ga shi kuma mai ta mana da mata tana mada digiri a islamic studies su ba anan suke ba da makamantansu Allah ban ya rufa mana asiri wata rana ma wata sai kaga gara ma kawai ma motsi da tun da ma da ba sai ma karatun ta nisa ba tana iya juya ta to mutum wani sai ba zai ta san madan bidiya kawai ya zuba shi a cikin gida kuma shine mai renon ka shine mai renon kaza shine mai renon kaza shine mai renon abin da yaranka tun suna Wata kila kai in ka tafi gida ma waɗansu harkokin ma ya kai sati biyu ba ka gida kaga duk ita ne dai a gidan yaushe ka zauna ka juya ta ko dai ka da ka samu ta juya ƴaƴanka ne wannan shi ne. ka kuma mutum ya yi ta tunani ka ka to yanzu in raba ta da ƴaƴanta ƴaƴan nan su zama suspended sai ka ga ta dalilin ƴaƴan nan mutum ya haƙura ya batta a hakan a hakan Allah ubangiji ya rufa mana to shi wannan imranu haka yayi alu sunna ne shi sai auri yar khawarij aka ce akramakallah ya haka ce kakku damu zan mai da ita ahlus sunnati wal jamaa can kawai kafin abun nan yayi ta juya ta juya shi shi ta ja shi wa zahabat bihi ta tafi da shi ku duba tarihul islam shafin da muka karanta ɗazu da kuma littafin na mai suna al'aghani shafi na abun nan na goma sha bakwai shafi na goma sha eh, ɗari ɗaya da goma daidai قلت مولى في ne kenan دكتور عبد الكريم Dr. Nasir Abdulkarim mawallafi wannan littafi ya ce ya yi comment ne sai na ce wa haza min nata'ij irin wannan abin da ya faru da Imrana din nan yana daga cikin sakamakon mukhalatatu ashabil ahwa sakamakon cuɗanya da masu bin da mabiya son zuciya sakamakon cuɗanya da 'yan bidi'a wa mu'asharatuhum da rayuwa da su kullum ana tare da su kenan shi ke sa haka in ba su za ka ba to za su raunana maka imaninka fa hada Imranu bin hattan duba Imranu dan hattan innahu huwa man huwa fi i'tidadihi bi nafsihi shi yana ganin shi wani ne kamar yadda ya ɗauki kansa amma gashi nan daga ƙarshe ya ta'attaru bi mu'asharati imra'atin shi nan ya tasirantu ta hanyar cuɗanya da mace kawai ta juya shi mace ma da za a ce mai raunin menene hankali mai abun nan ballanta na kuma ka cuɗanyu da manyan mutane ɗan yan bidiya yan abin nan yan eh, wanda suke da jadar ala sai ya ce to ina kira falyatabiri aqilu allabi duk mai hankali mai tunani to ya rika la'akari ya rika hattara da cuɗanyuwa da waɗanda ba su da abin nan wanda ba kan sunna suke ba kullun su ne ake tare ake cuɗanyuwa ake harka sai ya hattara wa hadhihi nasihatun yace wannan nasiha ta ce uwajjihuha ina fuskantar da ita ila ula'ika alladhina la yubaluna zuwa ga waɗannan da ba su damu ba da ma'aman ya jilisun wanda ba su damu da waɗanda suke cuɗanya suke zama da su wa halittuna suke cuɗanya da su yi wa luna sahibal hawa ko kuma ka samu shi ba ɗan bidiya ba ne ba mai son zuciya bin son zuciya ba ne, amma ka samu yana nuna ƙauna da soyayya da taimakekeniya da hulɗa mai ƙarfi tsakanin shi da sahibul hawa ma'abucin son zuciya wal bid'ati da bid'a li mujarrad muwafaqatihi lahum fi shi'arin da ya ga wannan dan bid'an ko wannan dan kungiyan masu son zuciya wanda ba alu sunna ba da ya ga ya dan masa yayi muwafaqa da shi akan wani dan abu kawai misali misali alu sunna ya saba da dan bid'a da abubuwa sun kai dari sai kawai ya ga kawai don dan bid'an yayi muwafaqa ya goyi bayan shi akan abu ɗaya cikin ɗarin nan shi kenan sai ya sake jiki da shi sai ya sake jiki da shi ina fata an gane misali sai kaga aishi aishi gaskiya baya sadakan uku da bakwai da arba'in shi baya to ganin wannan abin da ya yi muwafaka da ahlus sunna a dan wannan point din sai ka ga mutum ya sake jiki da shi akan dan wannan din kawai wanda wataƙila ɗaya ne cikin kashi menene ɗari shine limujarradi da zarar kawai muwafaqatihi yayi muwafaqansa lahum fi shi'arin akan abu ɗaya au ra'ayin ko wani ra'ayi ka faɗi wani ra'ayinka ya goyi bayanka shi ɗan. au amalin ko kai wani aiki sai goyi bayan ka au maslahatin dunyawiyatin ko kuma kuna wata harka ta maslaha ta neman duniya ta maslaha misali fati ya haɗa ku yana goyon bayan ka da ra'ayinka sosai akan aƙidunka na fati shi nan sai ka sake mai yanzu shine komai naka shine ma'ajinka shine mai menene shine ake gida tare ake cin abinci tare ake kwana tare ake tsare-tsare kawai don ya yi muwafaƙanka Akan kan menene ƙungiyanka na siyasa shi ke na sai ka sake jiki da shi har ya zaman to ka ɗauke shi ka bashi wani mukami mai girma wanda zai rika yaɗa bidi'ar shi ta wannan wajen ko ya rika yaɗa wannan aƙidan shi ta zon zuciya in ba musulmi bane ka ka ya yi amfani da wannan waje ya taimaka mutanen ya ta yada abin nan ya amfani da wannan ofis ya ta gina wuraren ibadansu da wuraren rufe idonsu ban daban haka za ka tar Allah ubangiji ya ruka mana asu thumma hum yad'una ba'da zalika sai kaji ji ko mutum daga baya ya ce haba ai annahum la yu'athiruna alaihim ahadun wasu ai ba wanda isa ya juya masa ra'ayi ya juya maka ra'ayi ko ya mai tasiri a kidan shi ham kawai sai ji suna zuwa suna wannan fafan kuma daga baya wa hada malaka to irin wannan wallahi at-tafrid irin wannan sakaci ne ai hattara da shi wa min alamatil khuzlani yana daga cikin alamomin tabewa nas'alullaha salamata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mai ahlari nan ma kusa kusa yana cewa la yahillu lahu baya halatta ga mukallaf suhbatu fasiqin rika abokantaka da cuɗanya da mu'amala da fasiki wala mujalasatuhu ko zama da shi illa illa bil darura sai dai don wata lalura ne kawai za ta sa haka ina fata an gane falaysa ba'da qaulin nabi qaulun babu wata magana fa bayan ta annabi in manzon Allah fa sallallahu ya fadi magana to ta kare shi kai shi ya faɗe mu ya hana zaman mutum da yan bid'a cuɗanya ta yi ƙarfi kullum sai dai cuɗanya ta wa'azi ka zauna da ba hawarije ka zauna da ɗan shi'a kuna cuɗanya kuna hulɗa kuna dariya kuna abubuwa ya buɗi ce a waje ya zaji abubakar ya buɗi ce a waje ya la'anci umar a gabanka da menene amma kai ai ƙaryan shi yayi cuɗanyar ai duk inda mai saba Allah yake fushin Allah yana dab da shi ne matukan kuna tare haka idan ya zo zai faɗa kanku ne gaba ɗaya ba inda za a yi ka zauna da yan wiwi yan sanda su kaka mame wai a kama su su kaɗe kai a barka ba zai yiwu ba ba ta shan wiwi eh to ba ruwanka da gan su a gan ku tare ku wuni tare a bakin rafi ku ku zauna a nan ku zauna a can a can gefe gefen gari can can abin nan ko kuma ba ta fashi to ba ruwanka da yan fashi da hulɗa da su ka daina wuni da su su kama ziyara ka kai musu ziyara ko ni duk da cewa ba ta yi ba za ka fidda kanka ba ne idan randa aka zo aka kama su hadda kai ba za ka fidda kanka ba to haka ma fushin Allah randa ya tashi sauka kullum kana cuɗanye da su fushin Allah ba zai saukan musu kai ya ware ka ba zai haɗa hadda kai din sai a tada kai bisa kai niyan ka kyakkyawa amma na kirki kullum ya kamata a same shi da mutanen kirki mutanen kirki wallahi idan mutum dan club ne inda zai yi a mai transfer nan kaduna bai taba sanin kaduna ba to cikin sace ɗaya sai ya gano ƴan gan ɗin shi masu zuwa club kuma cikin sace ɗaya sai ya gano ta ina club ɗin garin nan suke sai ka fara ganin shi a wajen domin mutum a neco kullum yana neman abokin tafiyan shi ne da wanda ɗabi'ansu da tafiyansu ta zo daidai in mutum na Allah ne yana sauka garin nan sai ya nemi masallaci da ake darusa kullum sai ya nemi wannan wajen wani sa idan ya zo angon zai kama haya sai rika bincike anya akwai masallaci akwai inda za a ce karatu akwai inda yara za su rika zuwa sallah sai ya nemi wannan wajen to haka mutum kowa idan ya sauko zaka ga ya nemi irin gantin din shi inna alheri na alheri inna sharri na sharri to saboda haka malai ce wallahi manzon Allah fa in ya faɗi magana yace ka bari to babu wata magana bayan ta manzon Allah falaysa ba'da qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulun wala ba'da hukmihi hukmun haka idan annabi yayi hukunci fa ya zartar da abu to babu wani hukunci kuma bayan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haitu qala ga abinda annabi sallallahu alaihi yace fil hadithi alladhi rawahu abu huraira a cikin hadisin da abu huraira ya ruwaito Allah ban yarda da Abu Huraira yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da amsa Allah tabbata a gare shi yace ar-rajulu ala dini khalilihi mutum yana kan ɗabi'a da addinin masoyinsa ne haka manzo Allah ce fal yanzur ahadukum man yukhalif mutum ya rika gani ya rika binciken irin mutumin da zai rika interacting da shi yana hulɗa da shi yana cuɗanya da shi kullum mutum yana kan addinin badaɗinsa masoyinsa wanda suke abin haka za ka tar sai sa za ku ga manzo Allah sallallahu da idan ya je wa'azi yakan targeting sarakuna shugabannin al'umma domin al'umma da'iman suna manne da inda aqida da sarkin abin addinin sarkin yana musulunta za ka ga duk sun bi shi haka za ka tar manzo Allah ya ce to mutum ya rika zaɓen makansa abokin hulɗa da abokin cuɗanyansa tun a nan duniya domin a haka za su tashi gobe kiyan al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa illal muttaqin duk wanda suka yi abokantaka suka cuɗanya suka so juna a rayuwarsu kullum ba sa rabuwa in ji manzo Allah sallallahu to za su tashi gobe kiyama in haɗu wannan ba na Allah bane za su tashi gobe kiyama a makiyan juna suna tsine wa juna illal muttaqina sai dai wanda suka gina hulɗansu da abokantakansu da cuɗanyansu akan tsoron Allah na so ka ne don kana son Allah da addinin Allah kawai da daga ka kauce ka zane kai na barka abin da ya haɗa mu yanzu ka bashi ni ma dole in barka haka al'amari yake a wani a wani al'amari a wani misali manzo Allah sallallahu sai ya buga misali da mai sai da turare da makeri yace idan kana zama da mai sai da turare kullum kuna cuɗanya ya zo wajen ka kaje wajen shi kuna cuɗanye to imma ya baka turaren kyauta ka rika shafa wataƙila ka ɗebo ƙanshin daga cuɗanya da kake da shi dole dai dole dai ba za ka rasa ɗaya ba ko ka da gida kana ƙanshin turaren ko ka da gida ya baka ma turaren kana safawa kaga dai ka ɗebo me ƙanshi yace to idan kana zama da maƙeri inda ake zuga wuta innan to ko ka tashi riganka duka ta kukuje saboda irin karatsatsi na wutan nan idan ana zuga din nan zai rika karatsatsi yana zuba ma mutum kaga yana dan huku da rigan mutum ka tashi a haka ko ka tashi da karni da kauri ko yawa to a afuwan da Allah afuwan eh, a yafe a yafe yawa sun za ka tashi da irin wani odo da wari irin na ma matsera din nan da makama ko ka tashi da wannan ko ka tashi wutan akwai yau da gobe sai ta kona maka riga to kaga dai zama da wane ne ya ka maka wancan zama da mutumin kirki zama da matseri da ta shi ya ka maka wannan mutum ba yanda za ya cuɗanya da mutum bai ɗauki wani abu ba idan kana yawan cuɗanya da ɗan bida in da ka mai tsanani da taka tsantsan sosai wajen riko da sunna to in kana hulɗa da su he kaga ko ba su ba tasir ba he kaga irin tsananin riko da sunna he kaga ka dan ka ce mutanen nan fa ni bana ganin ma abinda ake faɗa din ma game da su ni ba na gani sai kaga ka zama to very lenient haka mai sauki da kuma sakaci abin nan da makamantan saboda wata hulɗa da kamfani ana business kuɗi na shigowa ta da da su yana gudar maka da abubuwa yana gudanar maka da abubuwa kuna gudanar kuɗi na shigowa da makamanta sai kaga ka fara sassautawa ka fara sassauta ka fara sassautawa kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, manzo Allah ce kullum mutum ya rika duba wanda zai rika hulɗa da shi domin addini yana tasiri addini yana tasiri Allah ubangiji ya rufa asiri asharu mawatinil khawarij wato mafi shaharan birane ko kuma garuruwa ko kuma ƙasashen da kawarijawa suka fi yawa inda ake samu su a kasashen duniya ina waɗanne garuruwa ne mafiya shahara da kawari jawa su ce ƙalar ashariyu al’imamun ashari ya ce walkur wato abin matattara allati galaba alaiha alkharijiya wanda mafi wato kawari suka fi rinjaye yawanci nan garuruwa ake samun su na farko akwai aljazira jaziratul arab ana samun khawarij a wajen wal mausul mausul ina jin shine syria ko iraki wani gari mausul na'am eh na eh mausul eh da umman kasar umman da hadramaut can ina jin a su yaman yaman ne haka wajen su umman ne wa nawahin min nawahil maghrib da waɗansu yanki daga cikin yankunan Morocco al-Maghrib Morocco wa nawahin min nawahi Khurasan da waɗansu ɓangare na Khurasan irin ƙasashen Rasha ɗin nan ta can wa qad kana li rajulin min as-safariyati sultanun fi mawdi'in yuqalu lahu sajal sajal mata ala tariqi farghana akwai wani mutum daga cikin yan aqidan khawarijawa amma wanda yake kungiyar safariya safariya yana da wani ma mulki shi ma sarki ne a wani waje da ake kiran shi shajalmata ala tariqi fargana, idan zaka je kasar fargana, can dai ta su abu abu su kasashen rasha su san su abin nan din nan can ka duba tujad eh, footnote na farko al-maghrib ko yace tujadul khawarijul ibadiyya fi tunis ka duba footnote na kasa can inda aka ce ana samun su a afirka ta yamma al-maghrib wajen morocco sai a lokacin maghrib kasan maghrib idan aka ce maghrib ta hada hadda su libya da su tunisia da su algeria lokacin kafin a zo a daddace kaduba ka duba footnote yace tujadul khawarij ana samun a khawarija al-ibadiyya amma fi tunis a tunisia wa libya da libya wal jazair da kasan algeria ina fata an gane ko mu duba footnote na biyu wajen fargana din nan maqalatul islamiyyin wato a wani littafi mai suna maqalatul islamiyyin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da bakwai wal jaziratul mazkura can kasar jazira da aka ambata kuna hiya jaziratul iraq shine iraqi island kasar jazira amma ta bangaren iraqi wa hiya biladul waqi'a wato wani gari ne wanda yake baina naharai dijila wal furat wanda suke tsakanin koguna guda biyu na dijila kogin dijila da furat suna can wajen su falastin din nan wa sajalmasa wannan sajalmasa din kuma fil maghrib afwan yana morocco ne su fargana din ana samun kawarij ana wa qala suksuki fil burhan as-suksuki yace a littafin shi da ya wallafa mai suna al-burhan wal ghalibu ala masakinihim inda galibin garuruwan su yake matattaran su fi ma taqaddama kamar yadda ya gabata a can baya akwai Umman akwai almautul hadramaut faljaj filjaj din nan ku duba footnote na uku wa yaghlibu ala dhanni annaha al-aflaj sunan garin aflaj ne ba faljaj bane wataƙila waɗansu suna kiran shi faljaj waɗansu aflaj ku duba mu'zamul buldan littafi ne da wanda yake shi littafi ne wanda yake eh, kaman eh, eh, abin mausu'a wikipedia a ko encyclopedia eh, na garuruwa na garuruwa shi kuma an wallafa duk garin da kake so a duniya za ta rika zai nuna maka inda gari yake da kasan da yake da inda yake makwabtaka da shi encyclopedia ne shi kuma kan garuruwa ne kawai to ka duba sunan garin zai nuna maka mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya Wajaziratu jaziratu da tsibirin kaisan fi biladi faris a ƙasan farisawa ina can iraki a iran wa maghribu sham wato da sham wato siriya ta yamma wa sana'a al yaman da sana'a sana'a din babban birnin yemen to wannan matattaran khawarijawa ne tattara iri waɗannan masu aƙidar jawa masu kafirta mutane halatta jinin musulmi ku duba littafi mai suna al-burhan na shi wannan malami a suksuki da ya wallafa hudun na hudu shafi na goma sha takwas zuwa sha tara wakala ya sake cewa shi suksuki din wal firqatul ashiratu min al wato kungiya ta goma daga cikin jawa kuma shurat hum shurat kun san daga cikin sunayen su akwai ashurat mun karanta wai sune alladina sharau nafsahum ibtigha'a mardatillah wanda suka sai da kansu suka yi sacrifice rayuwarsu don neman menene yardan Allah ne ulaika alladina shtarau hayat ad-dunya bil akhirah haka suke alladina yukaffiruna ashabal ma'asi wanda suke kafurta masu aikata zunubai daga cikin musulmi fi sagha'ir wal kaba'ir yawa manya-manyan kaba'ir in ka ayi mutu ya aikata ma ballantana eh, saga'ir kananan zunubai ma in mutu ya aikata kafiri ne ballanta ma manya wa yatabarra'una kuma suna barranta minal khatanaini daga wato mutum biyu din nan shine Usman da Ali al-Khatanain wato kamar suna gani ma yau da radiyo. wal iyazu billah Allah rufa mana asiri kun gani wa ya yatawallawna shaykhain su suna kaunan ne mutum biyu na Abubakar da Umar su suna kaunan su amma ba sa ba su da sayyidina Usman da Ali su waɗannan kafirai da a wajen su wa hum la yastahilluna amwalan nas su ba sa halatta dukiyar mutane su waɗannan al-ashuratu din daga cikin su khawarijawa wala ya yasbuna nisa ba sa kame matan musulmi a matsayin bayi da kuyangi wala yukhalifuna fi dinillahi wala sunnatin su ba sa sabawa a cikin addini ko kuma sunna hum yaquluna sai dai su kawai aqidar su al'usatu kuffaru ni'imatin su masu saba wa Allah ‘yan butulci ne, la kuffaru shirkin, ba kafirai da suka kai matsayin mushrikai bane ai kaga butulci wa ni'imar Allah ana kiranta kufrun ni'imati alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون wato butulci Allah maka ni'ima kai butulci da ni'ima ana kiran shi kufrun ni'ima a wajen laraba ka kafurce wa ni'imar da Allah ya maka mu kuma a hausa fassara mu na hausa kai butulci wa ni'iman Allah Allah ya baka ni'ima ta dukiya amma sai ka mai da ita ta saba wa Allah ka mai da ita ta yaƙi da addinin Allah ka mai da ita ta faɗa da sunnan manzon Allah ai kaga misali mutum ya yi butulci wa ni'ima da fata an gane ko Allah baka mota sai ya zama to kuma ta ashararanci ne kafa ta samu kuma ta zuwa wurare daban-daban ina fata an gane ko to kaga irin wannan duka bai dace ba to su waɗannan ashurat daga cikin abin nan su ne hawarijawa kungiya eh, kungiya ne su mata wannan ta goma da ake kira shura din su irin nasu ra'ayin kenan وهو في ناهية حرات سوسنا تبنغرين حرات واستخر حرات في أفغانستان كدوبة سؤالنا خوارج دين سنة كسر أفغانستان أما تبندر حرات واستخر من بلاد فارس استخر إنكم أنا ذا قسم فارسة شان وجنسو إيران بين داري بين داراجر دارجرج tsakanin daraj-raj wa kirman ta kasar kirman ko karman walahum kutubun wa ba'uha ala tafihi mazhabihim suna da littattafai da suka rubuta wanda suke gyara wai tafiyar su din mazhabar fiha hujajun wa kalamun sa'abun suna da wadansu hujjojinsu su da suke kafawa da kuma maganganu amma masu wahalan ganewa maganar duk da ba za a jawo maka a ce ƙalar lahu ƙalar rasulu ba to akwai wahalan fahimta wa fihim ulama a cikinsu akwai malamai a cikinsu wa fuqaha da malaman fiqhu masana fiqhu da ilimin addini walahu muru'atun zahira suna da mutunci a zahiri a zahiri in ka gansu mutane masu mutunci amma a baɗi ne in suka laɓe su kadai ta wa duniya wasi'a wato wato akwai wajen so yalwa wajen son duniya wa khas da kuma son ta. wa qad zahara fihim al-yawma madhahibul mu'tazila wato mazhabobin mu'tazilawa ya bayyana a tsakaninsu faminhum man taraka mazhabahu wa qala bil i'tizal akwai wanda ma suka bari suka yi converting suka bar aqidar su ta khawarij din ma suka koma mu'tazilawa fa udu billahi min ad-dalali kullihi malaike muna neman tsari ga Allah ya kare mu daga bata ma gaba ɗayan ta duk ma yanda take ku duba wannan magana at-tanbihu war-radd wani littafi mai suna at-tanbihu war-radd uh, uh, shafi na hamsin da uku da kuma hamsin da hudu wa qala al-malaqi بعد ذكره لإهدى فرق الخوارج wani malam mai sunan shi almalatti ko almalti baya ambaci ɗaya daga cikin ƙungiyoyin khawarijawa ya ce wahun binahiyati sajistan suna ta ɓangaren sajistana can wajen su afghanistan su kazakistan su abin nan wa hurat wa alamun kafirun la ya ariku adaduhum illa la mutane ne masu yawa suna da yawa kawari jawan a kungiyoyinsu daban-daban din Allah ne kai ya san iya yawan adadin su wa hum ashabu khairin wa shaja'a mutane ne masu dawakai da kuma jaruntaka suna da jaruntaka at-tanbihu war-rad in ka ga wannan littafin zaka samu wannan bayanin shafi na 53 amma fi asrina amma a zamaninmu na wannan na yau da muke ciki fa inna abraza mawaƙinin ibadiyya wurare mafi shahara da su waɗannan ibadiyya ɗin suke suna fi umman suna ƙasar amman wa shimalul ifriqi da afirka ta arewa wa shimalul afriqi akwai afirka ta yamma ko akwai afirka ta ta kudu akwai afirka ta arewa akwai ta gaba to sun fi a afirka ta arewa ban san waɗanne ne kasashe ta afirka ta arewa ba very good shi ne kenan ok na'am to su ne sun fi yawa a can sun fi yawa a can hmm. su suke bullowa su gangaro kaga sun shigo nan وسيأتي مزيد كلام عنهم في البحث الثاني من هذا الفصل mana yace ce ƙarin bayani zai zo game da su a chapter ta gaba da zai kawo insha Allahu khawarija suna nan ko babu su yace al-khawariju mustamirrun khawarija wannan za su ci gaba da existing suna nan kullum a raye ila akhir zaman har ranar da duniyar nan za ta kare ina fa sun sa a can farko muka ce khawarija wannan da muka ce na farko a zarika sun bace safriya sun bace najidat sun bace amma ibadiyya ita ce tun farko har yau ita tana sun kare ko suna nan za su ci gaba da samuwa kala shaykhul islam ibnu taymiya بعد أن ساق الأثر الذي فيه علامتهم أن علامتهم ذو الصدية bayan ya kawo magana da take nuna cewa lalle lalle waɗannan mutanen asalin tsatsunsu da inda za su fito shi ne daga wannan mutumin zussudayya wanda ya ce manzan Allah bai yi adalci ba eh mu na rabu ya rasulullah mu ba a mana adalci ba ya kamata duka adalci gaskiya ku duba abin da ya ga manzan Allah manzan Allah ya yi rabo ne sai a tashin in manzan Allah wai wannan rabon da ka yi ba don Allah ba ne. ya kamata ya Muhammadu ya ya Rasulullah yi adalci manzo Allah ya kalle shi ya kalle shi ce to in ni ban yi adalci ba wa zai adalci a duniya da manzo Allah ya kalle shi ya ce waɗansu mutane za su fito daga cikin tsatson wannan mutumin ba za a yi kiyama ba face sai waɗansu mutane sun fito daga tsatson mutumin nan bari mu je yadda manzo Allah ya faɗe su وهذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ga wannan alamar da manzo Allah sallallahu ya ambace ta hiya alamatun awwalu man yakhruju minhum farkon wanda za su fito daga cikin su laisu makhsusina bi ula'ikal alqaum ba wai kawai waɗannan mutanen khawarijawa ba kawai fa innahu qad akhbara fi ghairi hadha alhadith manzo Allah sallallahu ya bada labari a wani hadisi waɗansu hadisai ba ma wannan ba annahum la yazaluna yakhrujuna ila zamani dujjal mutanen nan za su rika bayyana continuously tun zamanin da manzo Allah ya faɗa har lokacin fitowar dujjal kaga har ranar kiyama ce wa qad ittafaqa musulmai sun yi ittifaqi gaba daya ala anna alkhawarij laysu mukhtasina bi dhalika askar ba su bane kawai aka keɓance da wannan maganan ba a'a ba su kawai ba ne wa qad jaa fi hadisi ali ya zo a hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu yace wa inni sami'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ce ji manzo Allah sallallahu da kunne na ya kulu yana cewa sayakhruju qaumun fi akhir zaman waɗansu mutane za su bayyana a ƙarshen zamani ahdathul asnan masu karancin shekaru masu karancin shekaru yan matasa matasa matasa kawai za ka same su sufaha'ul ahlam masu zafin kai kawai ma'anan shi ke sufaha'ul ahlam wato masu wofantaccen tunani kama a ce mutum yake da waɗansu dreams yana da wani irin ambition haka manzo Allah ce masu wautan menene tunani da kuma buri Ya yaquluna min khairi qawli bariya idan suka yi magana to magana ce ta fiyayyun mutane amma la yujawizu imanuhum hanajirahum wala duk imaninsu su baya wuce makogoron su na duk imaninsu akan ba a lebe ne kawai a leɓa ne kawai da wani magana mai daɗi wani karatun ƙur'ani wata irin sallah wata irin ibada azumi ne karatun ƙur'ani natsuwa da appearance din su gaba ɗaya zaka ga da rawani da komai amma manzo Allah ce wallahi wallahi wannan duk bai wuce imanin baka ba bai ma kai makogoron su ba balle ya shiga zuciya amin yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya suna fita fiu daga addinin nan yanda kibiya take huda abin farauta ta ta fita ta can mutiya ya dana kibiya ya sake ta yanda za huda dan abin farauta fiu ta fita can ba tare da ta ɗebi wani abu a jikinka ba kadan ai kibiya yanda aka san shi idan mutiya ya harbi abin farauta ya makale a jiki ko yawwa ya sake shi ya hada shi da da bango ko da ƙasa har ka zo ka samu abun kibiyan ta ta rike shi to amma wannan ya harba abin farautar ne fiw ya fita haka ba abinda kyauran wannan karfin kibiyan mai ya ɗebo na nama babu to haka suke sullewa su fita daga addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba za a yi kiyama ba sai sun sai sun bayyana kashi nan suna bayyana yan zafin kai babu dattawa a cikin su wai kaga wani dattijo wanda za a ce ai akwai wani dattijo mai hankali mai hangen nesa da yake jagorancin su babu zallan matasa ne kawai yan zafin kai kawai annabi ya ce fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka haɗu da su ku yaƙe su ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran wajen kashe su akwai lada mai girma domin menene raba al'ummar musulmi ne daga sharri fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawm al-qiyamah wato akwai lada mai girman gaske ga wanda ya kashe su a gobe kiyama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mai albarka akhrajahu al-bukhari fi sahihi bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin sa wata rana zamu zo kan shi tunda muna karanta littafi kitab littafi na 88 babi na shida al-hadith na 1930 wal fath sai na karshe da zamu tsaya naza'atul khawarij wa firq wa firquhum fil asr al wato irin akidunsu da zaka ga irin hamasansu da ƙungiyarsu a wannan zamanin da muke ciki a yanzu kuntu ce in ji malam mawallafin littafi wa naza'atul khawarij bada'at tazharu fi ba'd al jama'at wato irin ɗan aƙida da aƙidu da irin shi shine irin abu ya fisge ka haka a cewa ne ai yan kungiya kaza sa sun fisge shi za'a a fisgi mutum to suna da akwai alaman matasa yanzu suna ɗan fisguwa ana fisgan su fi jama'a jama'atil qa'ima a waɗansu ƙungiyoyi wanda suke a nan yau ka tafsiri za ka ji wannan alaman ba wuya sun kafirta mutum bawu ya kaje waɗansu 'yan ƙungiyoyi sun fito bawu ya suka ji suna kafirta musulmai suna kafirta wanda yake aiki tare da gwamnati suna kafirta gwamnatin musulmai suna cewa mai tare wanda yake tare da su shi ma kafiri ne wal hijrati za ka fara ji a bakunkunan ya kamata a hijira a fitar daga wannan society mu je mu kafa wajen mu na musulmai gaba ɗaya namu mu fitar daga abin nan to irin waɗannan alamun abin eh ideology na khawarij ne in ka ji matasa masu irin wannan suke waɗansu ƴan ƙungiyoyi suna furta irin waɗannan kalaman ideology khawarij ne ya fara ne ya fara fiskansu ya fara fiskansu wa galiban galibi zaka ga masu irin wannan alamu fi ba'd shabab yana tare da waɗansu ƴan matasa allazina lam yaktamil ilmuhum zaka ga wanda ba su yi wani karatu cikakken ilimi ba sai kaga kai an daura rawani kawai sai kaga an daura rawani suna gani su ne kawai akan daidai su ne kawai akan daidai su yi kondemin wanda ya karantar da su ma dan abin da ma suka sani na cikin cokali wani ɗan kallon takarda haka zai karanta kawai ya gudu shi kenan sai ka je ka samu ya ɗaura rawani ya zama to Hamsakin malami haka za ka sai tsaban zafin kai sai tsaban zai ma malami kaza raddi zai ma wani raddi zai wa kaza zai wa kaza ke kai ni duk malaman ma ni to waye ma za ka je ka yi karatu a wajen shi a nan Kaduna waye ma za ka je ka tasan mai yi karatu haka za ka tara eh? walam yatalaqqau anil ulama babu wani malami hamshakin malami da suka zauna a ƙarƙashinsa suka sha ilimi sosai suka ilmantu babu sai sun raddi sai san muƙabala aimawa ne raddi aimawa ne muƙabala ba inda aka je ko jami'a ko abin nan haka za ka kasu wal iyazu billah wa innama yatatalmazu ba'dhum ala ba'dhin kawai shashin su ne ke daukan karatu daga shashi ba wai gun malamai suke zuwa ba kawai na'am aw ala al-kutubi duna ruju'i li ahli al-ilm ko yan littattafai za su saya irin yan kutayyi yan kananan rasa'i ƙananan yan littattafai shafi goma shafi ashirin sai wani kaset da aka ji na lecture sai cd kenan in ka je abin da suka ɗan ji kenan suka zama to hamshakan malamai ba tare da sun koma sun koyi ilimin a manya-manyan littattafai gaban malami ba kamalu shahidu hafi kasirin minal musakkafi yace kaman za ka rika ganin wannan da yawa a cikin elite al-musaqqafin wanda suka irin karatu na zamani din wasa wa da wanda suke bin yan kungiyoyi kungiyoyi alladhina lam yatafaqahu fi dini wanda ba su ma waye a cikin addini ba sai ka ji an buɗe wata makaranta sai a sa mata madarsatu sayyid kutub madarsatu al-imamul albani madarsatu ibnu taymiya madarsatu kaza sai a ɗauko manya-manyan salafawa sai a sa sunan ne kawai amma ba manhajin mutumin suke kai ba ina fata an gane ba manhajin mutumin suke kai ba ina fata an gane a sa almadarsatul islamiyya mana an gwari ni sai a zakulo wani mutum ma malam Jan da yar ma ka san wannan daga ina he ka karanta wani tarihi ka ji sunan sai ka ga alkawar irin wannan mamana suka ce litta'awati wata alimi sunnati alal hakikati. sunan kungiyar nan wata irin makaranta ne na da'awa da haƙiƙanin gaskiyan sunna to nan ta kai daga jin sunan to ka san in an ce inda haƙiƙanin sunna take sai nan to akwai abin nan haka za ka samu kama shahidu ha kafirin. kathirin ah okay ya yatafaqahu fi dini ba su samu ilimin addini ba ala nahajin salim akan tafarki tatacce mai kyau innama rasiduhum a awatif su dai sentiment kawai kullum sentiment kawai irin menene zan kira shi na'am a'a a'a hamasa kawai hamasa eh hamasa da kaimi inda za tada kaimin mutu a harzuka shi kawai shi ke haka za ka tafi hada bil idafati ila wujudi firqatin wannan kenan har ila akwai kuma wata ƙungiya kubura babba tu'addu imtidadan tabi'iyan wanda ake daukan ta ita ma ta samo asali daga farko can tarihiyan wa aqadiyyan lil khawarij al awwalin wa to sannan ibadiyya shi ita ce wanda ba za ta mutu ba har kiyama wa hadha ma sata'ahaddathu anhu fil bah fil bahith التالية ما الباهي في التالية يتي إن شاء الله زي ما ita أكن ita سيسيفيكالي a cikin babi masu zuwa تزوى إن شاء kun ga shi yasa yasa al-mabhasu fani firqatul ibadiyya ko tunane ne al-ibadiyya shine zamu yi in Allah madaukakin sarki ya nuna mana mako mai zuwa chapter 3 kenan Adana, amin ya rabbal alam. Allah ubangi ya samu dace. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.